هذا يوم البعث ولكنهم كنتم sai waɗanda an ka ba ilimi na lahira wal iman kuma an ka ba su ilimi sai su ce laqad labistu fi kitabillah a'a ƙarya kuke yi da kun ka ce ba ku zauna ba sai sa'a guda kun zauna a cikin littafin Allah Allah ya ce kun zauna duniya abin nan fi ma ka taba ga abin da ya rubuta ku fi sabiq ilmihi na zaman da kun kai na duniya wanda ya a guda ila yawmil ba'th kuma cikin kauri kun zaura har ranar tashin kiyama fa hada yawmil ba'th wannan kuma shine ranar tashin kiyama kun tashi alladhi ankartum wanda kuke musu kuna cewa babu tashin kiyama to gashi walakin kuntum la ta'lamu amma ku kun zan ba ku iya ganewa ba ku iya gane ku abuwarsa wala ta wala ta tarifuna ba ku sani ba ku iya cewa ba ku yarda da shi wala da bi koyi ba ku ikrari da abuwarsa wato ashe kenan masu wa'azi za su ci gaba da wa'azi har lahira su yi wa'azi kun da ko sai dai wancan wa'azi na lahira zargi ne wannan na duniya shiryarwa ne nasiha ne kun gane ko to mu ci gaba تتبع الذين ظلموا a yau ranar da kenan wannan abu zai auku la yanfa allazina zalamu maziratuhu waɗanda sun kai zalunci uzurin da za su kawo ba zai amfane su ba fi karim da hudu sun kace ai ba su zauna ba sai sa'a guda wa hamli qalilihi li muddati lubsi sun dauka wato kamar kadan ne zama cikin kabri ita dara wato dan kawo uzuri wato kaɗan ɗaya mun ka zauna mm, faƙala ya ce inna zalika la yanfa'uhum wato wannan bai amfanin su wala hum yusta'tabun sannan kuma ba za a nemi su yardar ba ba um, uh, za a nemi su yardar ba ma'anar zalika wato ba a cewa a'a ku koma duniya in sun ce muna so mu koma duniya mu gyara don a yarda da mu ba za a ce ku koma ba kun gane ku la yudra minhu al-utuba ba a neman yarda gare su yardarwa gare su ai arruju ila ma yurdillah ba su neman su koma ga abin da zai yarda da Allah ko da sun ce muna so a mashe mu duniya mu yi abin da zai yarda da Allah to ba a yarda eh, eh? an makara Allah tsare mu to ci gaba su ma kaba ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا To wannan aya da ta tafi kamar ta aƙidi ce ga suran a sauran aya duka kamar ta kunsa ilmin da an kai domin a ɗaura wasu abubuwa da wasu. ثم قبل تعالى على معلومات السورة تأكيدي يقال بياني قابل السورة تكرنتر فيما تشتمل عليه ثلاث آيات قابل آيوي سنك هدو قاسنا تهي yace wala qaddaramna lin nas fi hadha qur'ani mun buga mu mutane cikin wannan qur'ani min kulli masalin ko wani misali tambihan lahu wanda yake zai falkarwa mun daura abubuwa wani da wani wasu da wasu don su gane ko ba yi ba wala in ji ta hun bi'atin an ka ce ma annabi wallahi in ka zo musu da wata aya wadda suke so ko ka kawo aya irin ta sanda irin ta Musa ko hannu eh, wanda yake Musa ko kuma raƙuma ko wace irin aya ka zo musu da ita la yaqulanna alladhina kafaru waɗannan da na kafirta lalle za su ce in antum illa mutilun ku ba komai kuke ba wace son kuke ku bata al'adu mu kawai ba wai wani shirya ne kuke yi muna ba al'adun mu dai kuke so ku bata kada a duka a gaida manya kada a yi kaza abin nan <laughs> kun gane ko hmm. Allah saukake wato kuna son ku bata wa rasna warasna da muka gade su min aba ina daga ubanninmu to kazalika كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون to kazalika kamar dai haka yadba Allahu Allah ke rihe wa haske ala qulubi alladhi la ya'lamu bisa ga fuskokin waɗanda ba su sani ba wato ba su san ilmin eh, abin nan ba san wani ilmi ba sai na bayyane min alhayatid duniya wa hum an alakhirati gafilun wanda sun kashe eh, abin jahilci ilmin lahira to haka Allah ke hasken su ai kama ta ba ala qulubi haula kamar yadda ruhi hasken waɗannan haka yake ruhi hasken waɗanda ya hana ma ilmin lahira sai na duniya kawai fasbir fasbir inna wa'dallahi haqqun ولا يستخفنك الذين لا يوقنون an karfe magana da ce ma annabi fasbir kai hankuri ala tahammul azab ga daukar wahalar su don za su yi ta wahal da kai kenan inna wa'dallahi haqqun wato wa'adin Allah ga cewa zai taimake ka gaskiya ne wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun wadanda ba su imani kada su dauke hankalinka bilbatu wanda ba su yi iman tashin kiyama ba kada su dauki hankalinka ai la ya ala al-khiffati wal wal wal aishi bi tarki sabri kada wannan abu ya ɗauke ka wato hankalinka ya tashi har ka san ba ka san abin da kake yi ba kuma abin nan ka bar hankuri ai la ta kada ka bar wato abin nan kada ka bar yi hankuri kada ka bar abin da kake yi بدأت السورة إذا سورة تفارى بواد الله بواد الله المؤمنين في نصر الرومي وتفارى da cewa Allah ya yi alkawali ga taimakon muminai ga taimakon rumawa fi bil isnin cikin shekaru yan kaɗan. wa khatamat sannan ta kare bi sabri da cewa ayi hankuri hatta ya tewa dullahi da Allah da taimako ya zo ala rabdil ahwal sannan ta ta tara daurewa wasu halaye bil hayati insaniya da rayuwa ta mutum a duniya ta duniya wal ukhra wiya kuma da ta lahira saboda haka duk abin da ya sami musulmi ku yi hankuri kada ku yi gaugawa in kun yi gaugawa sai Allah ce to na bar ku ta ku yi amma in kun saukake kun kai hankuri shikenan kadan kadan sai ku ga komai Allah ya saukake shi amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suratul luqman bismillah suratul luqman luqman sunan wani bawan Allah ne a waje arba'un wa talatuna aya makkiya waje arba'un wa talatuna aya wa mawdu'u abinda take karantarwa wato tarbiyatul aulad ala al-akhlaq alhamida wato yanan yara bisa ga halaye masu kyawu bi asali ba hakima wato da abin nan tsarin magana wanda yake mai hikima wanda yake mai kyawu la ta bude an da an madarikin wanda yake wato yadda yara ke iya fahimta kun gane wa tarbiyatul kibari sannan kuma tarbiyyar manya bi ma yunasibuhum ga abin da ya dace da su don kowa ne akwai yadda za ka yi masa magana bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allahu alam bi muradihi tilka ayatul kitabi wato waɗannan ayoyin littafi ne qur'ani alhakim wanda yake bayyanan ne ai fil hikmat ma buce hikima wani ilahatu bi ma'ana min wato abin nan ayatul kitabi ayatu min alkitabi asali ayoyi ne na littafi mai wanda yake bayyanan ne ko kuma wanda an ka aza daidai da hankali ke dauka to ci gaba hudan wato an saukar da shi yana halin shirya ne yana shirya wa rahmatun kuma yana rahama lil alamin ko lil muslimin ga masu kyautatawa fi tilka min ma'anar ishat wa to lil muslimin a wato masu kyautatawa al ihsan huwa anta abu da rabbaka ka annaka tarahu me yake ce mai ihsani ka bauta mu ubangijin ka kamar kana ganin sa wa in lam takun tarahu innahu yaraka in baka zan kana ganin sa ba shi yana ganin ka wato kamar ka yi aiki kana ganin yan doka kusa gare ka eh, wato kaga ba za ka yi abin nan ba ba za ka saba ma doka ba kenan in ka to in ya zan dan doka kana tsoron shi balle Allah shi da kansa ya doka shi da kansa wa huwa dakhilun fi jami'il afal wannan ya shiga ga dukkan ayyuka ko me za ka yi kai shi kamar abin kana ganin ubangiji in kai ba ganin sa shi yana ganin ka wal af'al wal aqwal da maganganu wal zalika wasafahum bi qawli ta'ala saboda kai sai man ayyukan nan ko masu yin isani da magana shi yace walladina yuqimuna salata to su masu isani su ne waɗanda yake suna tsaye da sallah kamar yadda take wa yutu na zakata kuma suna ba da zakka wa hum bil akhirati yuqinun su kuma ga lahira masu yaqini ne suna da karhin imani allazina jama'u jami'a mal ibada wato sun tara dukan ayyukan ibada al wato na aiki wal maliyya da na dukiya wal itiqadiyya da na da na zuciya kun fahimta ko to hum afani takidin ko wato hum bil akhirati hum kafirun takidi ne da takrarin su to ci gaba ulaika ala hudan min rabbihim wannan sifa wato ta bauta ma Allah ta kowane hali kamar suna ganin ubangiji suna akan shirya min rabbin daga wajen ubangijin

ولما ta'ala ana ان هذا الكتاب lokacin da ya ambaci wannan littafi qur'ani shine shirya wato shirya ne da kuma rahama ga masu isani ga masu bauta ma Allah kamar yadda yake so wa bayyana sifatin sanna ya bayyana suhin su bil ibadati kamila da ibada wanda yake kamila ta jiki da ta kuɗin ta zuciya da ta zuciya ka'annahu eh, amara ta'ala bil iktida'i bihim wato Allah ya umarni da ai koyi da su kenan wai tina ma adamu da nisantar waɗanda ba su ba al mawsuf bi qawlihi wato waɗanda an ta da maganar nan an kace wa minan nas wato kun gani kenan a tarbiya ta kwarai shine a koyi addini ciki zaka koyi addini zaka koyi duniya wato kowane kake so lokacin da kake koyon alwala kana nan kana koyon kuma harkokin ka na duniya lokacin da kake koyon sallah kana kan kana koyon yadda kake rubutu da yadda kake karatu kana koyo kuma yadda abin nan to amma wanda ba abin nan wanda ba a tarbiyya wanda ba ta musulunci ba ga ta nan wa minan nasu man shari lahul hadisi akwai daga cikin mutane wanda ke sayan wato abin nan labari na wasa ma eh, yulhaminu amma yuna ko wanda yake yana shagaltarwa ga abin da ya kamata wato maimakon a rubuta littafin addini sai a rubuta littafuniya gizo kun gane ko a rubuta tatsuniya gizo wato shi ake karatu labarun hausawa da makwabtansu ko menene wato ya su fata zalayin suna wa minan nasu mai tari da hawal hadis abin wato akwai daga cikin mutane wanda ke sayan wato abin nan um, tatsuniya shine da hawal hadis abin da za a shagala da shi liyudilla an sabilillah don ya ɓadda mutane daga hanyar kwarai maimakon a karanta a fahimci addini sai a ɗora karatun tatsuniya kawai kun gane ko gai gairi ilimin ba da wani ilimi ba wanda yake abin da za a koya ai ma ya sharihi aw bi tijarati haythu wa bi qira'ati alqur'ani domin ya musanya wasa da karatun qur'ani kun gane ko wa yattakizu wa khudwan shi dauki wato abin nan wannan karatu la huzuwan wata abin izgili da shi ulaika lahum azabun muhin wannan waɗannan suna da azaba mai walakantarwa kamar misalin misali wannan ibn al wanda ke sau abin nan wanda ke sau yana zuwa to wannan sai da niyya ko babu niyya da ka sama littafin ka abin nan a eh, mukoyi koyi arabiya ko ku ka sama masa abin nan ne hmm, sunan shi robert hmm? robert Eh, littafan da kuke karatu na ake karantarwa kaddara da an kawo na addini a'a ai babu lokacin da ba na addini ba a eh. wurin ilimin sana'a hmm. to ai ilimin sana'a kawo na injin sunayen injinoni koya to ai wayannan sunayen injinoni suna yake hadawa da wannan littafai a'a yana yiwa kowa abin nan a koya masu da abin da larabci ko a koya ma da cikin littafin abin nan larabci ne kawai babu to amma wayannan an yi don koyon babu tatsuniya wanda ake ce mallaka tatsuniya wannan kan daban ba ba a karantar da ita cikin abin nan koyon karatu karatu hmm, <laughs> eh, abin da magana jari ba a karatun da cikin aji labarun da da na yanzu ba a karatu da cikin aji magana jari ana yin don hausa eh, eh, an koyi abin nan idan an koyi hada sallah cikin abin nan ba a koyon hausa kamar yanzu a rubuta littafi kamar irin littafin halin da hukunci kubara da hukunci ba ko daga <laughs> eh, wannan ka koyi hausa ka koyi addini wannan kuma ka koyi hausa ta banza kuma ka koyi banza Eh. Eh.

domin wato kamar sauran makarantun ne ba islamiyya ba yaro lokacin da yake ciki sai ya ba musulunci yake koyo ba alhali ko abin nan ko siyasa ko zama dan sanda ko menene ko aikin lantarki ka koya addini ne a shi kenan dan za a bambanta a ce wannan abin nan islamiyya wannan ba islamiyya ba eh haka ne a ce wannan kuma abin eh, wannan firiyar ta addini fa'ar addini ya kamata a ce abin nan eh, ta fi kuhu misali eh, saura abin nan in lissahi kake yi addini ne kake yi in abin nan ko ne kake yi wato addini ne domin wato abin nan ka ga yanzu abin nan in ka tafi malaman cikin gari lissafi in suna koyo addini ne suke yi babu bambanci geography addini ne don kowane na san yi abin ka san yadda tsarin kasa yake haka san yadda zaka fuskanci sallah eh, to ai shi ne aka matsala akan wannan suka dauka cewa wannan ina ganin kai ita wannan aya hmm. tana magana ne da waɗanda suke suna yi don su fuskanci da addini gaskiya hmm. wannan kuma gaskiya an an fahimta cewa ilimin addini ne an ilimin sana'a ne wanda yake sana'a eh, musulmi hmm. ba ne koyi ashe kenan abin nan lokacin koyon sallah da lokacin koyon sana'a duk addini eh, to ai su malaman su dauka wannan abu da suke koyarwa ko hmm. kuma a wannan suke rubutawa su rubuta ne don a koya ma mutane ilimi na sana'a amma eh, dauka da cewa eh, na na yarda amma in an je mai suna ba addini ba sai yaro ya koye shi akan ba addini ne yake koya ba wannan sai iyayen su faɗa musu a'a sai su malamai da uwaye <laughs> ka gane abin da nake nufi madalla wato in an ce wannan makaranta islamiyya ce wannan ba islamiyya ba wato yaro kenan lokacin da yake nan sanan da yake musulmi bai hmm. dalilin da yasa hmm. ai an yi shekaru kai ka cewa shekara ta yi yana haka ne yara sannan eh, gaskiya ne to sai aka gari ba wasu makarantu da ake karantawa sai almajiri mai so iske malami a zaure yayi karatu yayi bara sai ku kuka ga ya kamata a yi wasu makarantu da za a jawo hankalin mutane su karatu kuka ambace su da islamiyya don mutane su gane bambancin wannan don mutane mu hayyo da su sa yayan su boko ba amma ya kace islamiyyan nan za su yi kokarin sa yayan wannan shi yasa da wannan tunani yana da kyawu amma duk da haka kuma ya sa mahi yawa inda ya zama ƴan sarakuna suka sai a ce musu ba islamiyya suke ba wanda yake zuwa su komo da zan gaba ne to amma bannan yaran mu islamiyya din kafin su gane eh, kafin a gane yana da kyau amma bayan an gane to ya kamata komai musulmi ke yi ya san addini ne ke wannan eh? yarjejeniyar jirgin na sai mun yi ta koyo mun gyara abubuwa wato abin nan gyaran bannar ba san iyaka ba eh, eh ko madrasar ilmar ƙura'an ta wurin yin abin nan ba in an kai wurin sana'a ba babu Qur'ani can ka gawa ta wannan Sultan Bello Primary School don haka mun ka dauke ta daga sunan Islamiyya don kar a ce Islamiyya sauran makarantu ne suna jin ba Islamiyya ba Sabba College kaga ba ce masa islamiyya ba san daidai suke da kowace sakandare amma yaran da na fita ciki sai ka iske su musulmai a benin komi a benin suna jin musulunci ne suke don a yi da ne haka mun yaro eh ah, da yaro na fara daga addinin mai yanzu ka fara gane a ba shi zai ah, Allah ya taimake mu amin ne mana hmm. Satiriya da mai da rabin <laughs> kabari ka dawo ba to mu ci gaba ko eh, ina ne wato shi wanda ke abin nan wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakabiran ka allam yasma Sosai sai ya sai wasu littafan tatsuniyoyi don ya shigar da mutane waɗanda yana izgili ulai kalahum azabu muhim waɗanda suna da azaba mai wulakantarwa wa idza tula alaihim ayatuna in ana karatun ayoyin mu gare su wato ana karanta musu ayoyi wallahu gare shi wallahu mustakbira sai shi ba da baya kina mai girman kai wato ga ce ai wannan harka addini ce wato kamar ba ta da kyau ka allam ya sama kamar bai ji aya ba ana karatu ka na fi wuznihi wa karan kamar dai akwai wani nauyi cikin kunnuwansa sama abin kurmanci wa jumla ta tajbihi halani min damiri walla fa bashirhu kai mai bushara bi azabin alim da azaba mai tsanani wa dhakara wa zikr al-busharati tahkum bi da anka ce mai bushara wato wannan tahkumi ne izgili ne in ba haka nan ba wato komi ya kamata mutum ya koya da sunan addini ne yake yi ruya annahu kana nadar ibn al-haris an ruwato akwai wani abin nan ba quraishi ana cewa nadar ibn al-haris ya til hira yana zuwa wato kasar iraq can akwai gari da ake ce mai hira yatta jure yana fata wace fa yata rikutu ba akhbaril ajm ya sai littafan laburran sarakunan ajamawa wa yuhaddisu biha ahla makkah ya dora karanta mutanen makka wa yaqulu inna muhammadan yuhaddithukum ahadith adin wa samud wato muhammad yana karanta muku littafan adawa da samudawa wa ana uhaddithukum ahadith faris wa yana musulunta kana son musulunta kana da hausa ana ukan nadar ibn al-haris yatil ya sai hira kasar ajamawa wato da'ira kasar ajamawa ce wa yashtari kutuba akhbar al-ajami sai littafan labura ajamawa wa yatahaddathu bi ashqori da hira da su ga mutanen makka wa yaqulu inna muhammadan yuhaddithukum ahadith yana cewa muhammadu yana ba adawa da samudawa wa ana uhaddithukum ahadith faris wa rumi ko ina ba ku labarin sarakuna na faris da rumawa fa yastamiluna yasamli yamsamlihuna hadithan dole jin dadin magana shi wa yajmkuna sama alqur'ani su karatun qur'ani sauraren shi hukunci ga aya ya game ga wannan dalilin wani kulli man bi ɗari da duk wanda ke bin hanyar sa fi dalika ga wannan abu ne sirfa na don ya karkatar da mutane an dinin ga addinin su wa ma akatharu amsalihi yau mai mai yawan kwatankacin sa yau kamar yanzu abin da ake cewa abin nan yaki da jahilci da an rubuta yan littafai na yaki na abin nan yadda ake alwala yadda ake sanna yadda ake kama ruwa a ta ana yaki da jahilci da su kaga sai da ce ja yi ta saya Iyi hmm. eh, amma da sun yi su sai a fara koya musu ma kuma a koya musu. Cikin wannan makarantar hmm. da yake ana koya da A'a wato maimakon a ce yaƙi da jahilci kawai wato shi zan an nuna icce ko gizo-gizo ko wane ne. Ka gane? Eh, sai a rubuta farillan alwallah farillan sallah farillan kaza. Shi da tijo sai ya saya amma in ka kana koya masa masara ta saci masara sai ya sai ya sanin me nake yi wato bai ba abin muhimmanci bai san me yake karatu ba domin babu wata manufa da ta san macen saboda haka sai ya zubar amma in ya gane ya san bakaken nan in ya gane su zai karanta waɗannan littafai ya san yadda ake ibada shi zai biya malamin Allah ta su waɗanda suka aza wannan shiri wanda yake dai akwai kuskure da ba sa gadi amma aza shi dai farko ko wani mutum zai koyi yare dole sai ya koyi cikin adam na wannan yare yana da wuya mutum a koya mai cikin addini ya iya shi da sauri inda yana so shi magana eh wato adam na abin nan cikin adam na Hausa babu abin nan babu koyar ah, sallah da wuya shi ke da wuya shi abin da ka koyi larabci cikin cikin addini ka koyi eh, to amma ai ne na addini amma shi Hausan yana da wuya don yanzu in an ce sallah sai a ce farilla sallah kaga ban san da Hausa ban san menene farilla ba a shi nan farilla ah, za a ce ma farilla shine tilas a ne eh, rukuri ya koya maka rukuri sun eh, koyawa kamar eh, jagoran mai sallah ga wata nan ya yi amfani akwai hmm? wanda ke a su shiga aji sai sun har kuma asibiti duk wanda zai karɓi magani in an buɗe kafin ka shi kuma musulmi ka ta yi magani sai ka asibiti nasu duk wannan baya da kyawo na irki wata asibiti jinya kun ga ta musulmi ce amma na ga abin nan motar shi da ake dauko abin nan sai cross an na gaya masa na bar sako ne ce a gyara ya gyara don Allah ya sa ya sa wata kun ga yin wata wai za wata azumi watan kaza watan abin nan kaga ya fi ni hmm. a dalili wato abin nan asibiti ta musulmi mai shi musulmi ma'aikata musulmi kuma waɗanda ke shiga musulmi don me za a saki abin na kuros kuros da shi an kayaki musulmi hmm. kana so yanzu yanzu a sama suna tom <laughs> <laughs> kaka ne wala ma bayyana ta'ala ma'ana man yudillin nasu lokacin da Allah ya ambaci makomar wanda ke bada mutane ya karkatar da su daga shirya zakara marji'u ya hadiya sannan ya ambaci kuma makomar wanda ke shiryar da mutane asiratul mustaqim fa qala ce gashi nan In na nadi na Amanu lalle waɗannan sun kai imani wa Aminu Saliha suna aikata ayyuka na ƙwarai. Wa min haihida Daga ciki akwai shiryar da mutane. Kun gane domin su reno take karantarwa. Kamar inda da anka ko disilihi ko yawa koyar da abin nan wannan ha hidayatu na shirya da mutane ila zuwa ga ubangiji bi ma anzala ala rasulihi wato shiryar da su da abinda Allah ya saukar ga mazansa wanda ke yin haka nan lahum jannatun na'im waɗannan suna da gidajen aljanna na ni'ima to ci gaba khalidina fiha to suna dawama cikin aljanna muqaddari suna halin muqaddara ay muqaddaran kuludun an kaddara musu dawama fiha ciki idza ha lokacin da sun ka shiga kun ga wato kamar yadda za ka yi sallah ka shiga aljanna haka kuma in ka shiryar da mutane ka yi abin da mutane za su shirya za ka shiga aljanna wa'ada Allah haqqan Allah ya yi wa'adi wa'adi wanda ya tabbata gaskiya ai wa'adahumullahu zalika wa haqqahu haqqan ya yi wa'adin ya wajabtar da shi ga kansa wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi alladhi la yaghlibu shay'un ba abin da ke rinjaye shi wa yamna'uhu min ijad wa'di ba abin da ke rinjaye sa balle shi hana shi zartar da wa'adinsa wa wa'ida ko kicewarsa al-hakim kuma shine mai hikima alladhi la yadil la yad'u shay'an illa fi mahalli Allah bai aza komai sai wurin da ya kamata a aza shi kun gane ko to ci gaba فلما السماوات بغير عمل ترونها إلا لنقول الأعرابي أن تقل بكم وقد تبيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بها من كل زوج to khalaqa samawati Allah ya halitta samai da gairi amadin ba da ya shi shike ba kun ga wa taurihin wannan masallaci sai da an kasa shi shike amma sama babu wani min ba ba da wani shi shike ta rauna hawa da kuke gani ba ai umudin wato jam'i eh, ko jam'i imadin guda imad da yawa umud da yawa wa huwa al-istiwana eh, wato shi shike wanda za a aza abu akai wa huwa sadiqun bi Allah amad ah, aslan yana yiwa a ce gaba ɗaya babu wani babu wani abin nan shi shike wanda zai dauki sama wa qawluhu tarawnahu amma da yace babu wani shi shike wanda kuke gani tanbihul muhadib wato an falkar da abokin magana wa hasul lahu ala an yajaddida nazara an falkar da shi an ce ya sake didi ya gani ka qawli farji il basara karata ne ka koma didi sau biyu ko kuma abin da ya biyu yan kalibu ilai kalbasar an huwa sirri ganin ka zai komo ma baka ga inda na kasa take ba kun gane ko wal kafil alli rawasiya Allah ya jefa cikin kasa ya jefa duwatsu waɗanda yake madaukaka an tami da bikun don kada kasa ta karkata da ku rawa an ruya an ibn abbas an rawato daga ibn abbas radiyallahu anhu ma annahu qala hiya al jibal shamikhat wato duwatsu waɗanda a madaukaka min autadil arli waɗanda yake su ne masu kakkafe ƙasa wai ya saba ta ashar jabalan dutse goma sha bakwai ne daga ciki akwai kaf da abu kubais da judi da lubnan wa turi sinan au saina sinin o sina waɗannan suna ciki akhrajahu ibn haidar ibn haidar ya hidda wannan hadisin fil eh, mubhamati lissayudi akwai littafi na sayudi wanda ya hidda hadisai waɗanda yake ce mubhamat wa basa fiya min kulli dabbatin Allah bayan ya karkashe ƙasa ta karkata da ku sannan bayan haka nan ya watsa cikin ƙasa ga kowace dabba wato nau'in dabba ba iyaka wa anzalna kuma mun ka saukar min sama'i daga sama mun ka saukar da ma'an ruwa ba an batna fi min kulli zawjin karim mun ka tsirar wato daga ƙasa ga kowane tsiri karim wanda yake mai kyau kun fahimta ko kun ga fahimta waɗannan abubuwa wato abin nan nau'i ne na tarbiyya a koya ma abin nan mutum yadda zai libi abubuwa shi tunani a kansu mm-hmm. hada khalqullah wannan su dai halitta Allah ai mun halukatu waɗanda anka ambata wannan mutum zai diba shi abin nan shi san Allah gaskiya ne don ya ji daɗin bin dokokinsa faja'ala suratu allati rasamaha min wasfi samai wato sura wadda anka bayyana surar sama wa ma zikra ma hada surar ƙasa wadda anka ambata ka annaha mahsusun kamar abu ne wanda za a ganin kake diba amamul muhadab al murabba wato gaba ga wanda ake ake reno yumkinu al-isharatu ila an kace hadha wannan thumma akada zalika bi sannan kuma bayan an ce wannan shine halitta ubangiji wanda yake zaka dibi wato sama da ƙasa da abubuwan da anka ambata to sannan anka yi takidi anka ce fa aruni ma za khalaqa allazina min duni ku nuna min abinda wani wanda ba Allah ba ya halitta akwai shi aha to ashe kenan tarbiyya ta Allah ita tarbiyya kun gane ko Eh, alhadukum ko alihatukum wato abinda gumakan ku sun ka eh, sun ka halitta eh, hatta muha bi akun kawa Allah tarewa da shi ta'ala wa ma isbahamiya ay aruni bal a'a azzalimuna fi dalalim mubin wadanda azzalimai suna cikin bata bata wadda bayyana na bayyana bi ishrakihim wato saboda shirkin da sun kai wa antum minhum ko alhali wato ku kuna daga cikin su wato masu yin haka nan ku dibi abin da azalumai na yi kuma in ba ku bari ba kuna cikin su kenan kun gane ko to ci gaba sun mazakara وَلَا bayan ya faɗi ƙa'ida guda na cewa abin da Allah ya ce sannan kuma ya faɗi abin nan ayyukansa waɗanda za ka diba ka ka girmama shi haka ji daɗin bin waɗanda dokoki nashi sannan sakamakon wanda ya yi na kwarai da sakamakon wanda ya mugu to gashi nan ya fara da malami da ɗan makaranta ko yaro ko ko uba da yaro yadda zai tarbiyya shi kun gane ثم ذكر تعالى قصة لقمان عليه السلام لما اشتمل عليه من لطائف الحكمة يا أمبتي أبنا قصة لقمان wadda yake ta tattara wato abin hikimomi na karantar da yara ciki waɗanda yake masu laushin fahimta bakala ya ce wala kada ta na luqman al-hikmata lalle mun ba luqman hikima shi nasabihi khilafin shi wannan luqman ba nan ba tabbatar da ina cikin waɗanne dangi yake wal mashhur annahu ajamiyun habashi wato abinda an mashhuri ba ajame ne mutumin habasha ne wa fi nubuwatihi aidan khilafun an khilafa shin annabi ne ko ba annabi bane fal jumhur mahi yau malamai qalu laysa bi nabiyyin ba annabi bane li sawadihi dan bakin cewa annabi ne لأن السواد لون يكون حسنا ويكون قبيحا kamar yana yiwa mutum fari ne amma farin bai da kyau kuma fari ne fari mai kyau Eh, bakin doki da farin doki wahi ka ko wani abin nan ya danganta ga ka gamsu eh, halitta ce ta Allah kawai kun gane ko hmm? ba kullum ba ba kullum ba eh? don haka wani malami abin nan ibn taymiya ya ce wai abin nan mata bakake wai abin nan ko sun bude jikinsu ba al'aura bane Eh, eh, eh, wani malami hmm. ibn abin ibn taymiya yace wai abin nan mace baka ko ta bude jikin ta ba ko ni ai shi ne ta wajen su kenan <laughs> ba hukunci bane malam ai ba hukunci ya shafi mu a ra'ayi to ne ra'ayi ne ko a ra'ayi ne wannan wai shi yana ganin yadda bi baka ba zai ba zai ga sha'a ba yana nan kuwa ina cikin abin nan ni na bi wato ra'ayin ikraba da sha'abi alqa'ilaini bi nubuwati li anna sawada launun ko yakunu hasanan wa yakunu Kabihan. kama anna albayala yakunu hasanan wa Kabihan. ko ba haka ba to wa bai bi tilafil manadi kuma yana canzawa da canzawar inda mutum yake zaune ko ba haka ba yanzu in ka dauko wani mutum ka kawo shi nan ya zauna kamin shi abin da ƴaƴa ne na uku ko na hudu sun sun juye a ce ba sa bane wato wala qara'ata na luqman hikimata mun ba lukmana hikima mun ba shi annabci kenan fala alifu wallamu li ta'rif al jinsi wato hikima al akmal wanda ta hicika domin an ce an bashi hikima to wace hikima ta hicika shine annabci al idlak wal wali tabi'un li nabiyyi wato in an ce mutum wali to ba independent bane yana bin wani ne yana sauraren wani ya gaya masa abin da zai yi wanda ke amsowa daga Allah shi yayi shi kadai shi annabi ne in an ce ya gaya mani ya zama don Allah wanda awwali wanda ya dauki magana wani annabi ya rike ta kankan ya aiki da ita sosai shi awwali wato kenan yana kusa da Allah bai ƙetare haddodi yayi nisa ba kun kun gane ko to wa kana yuti eh, bi ilhamin qabla bi itati daud wato yana eh, abin nan yana da hankali yana wa mutane shirye da mutane da ilhami gabanin aiko dawo wato kenan ya bi dawo wa adraka bi itatahu ya riski wato abin ah, aikowar dawo wa haka anhu al-ilm ya karbi ilmi gare shi wata rakal kutiya ya farfatawa da hankali wa qala fi dhalika ala aktafi idza kufitu ban isuwa in an isan min wa qila lahu anti ayyun nasi sharrun an tambaye shi wajen hikimar shi cikin mutane wahi zama sharri qala alladhi la yubali in ra'ahu an-nasu musi'an wanda bai damu ba in mutane na son ka ganshi yana mugun aiki Shi ne sharrun nasi in yana mugun aiki an ka gani bai damu ba Shi ne sharri wakila al’ilmu wal’amal bihi wala yusamma rajul ko an ka ce wato ilmi da aiki da shi shi a ilmi wala yusamma rajulu hakima ne hikima wala yi yusamma hakima na hata yajma'ahuma ba a wa mutum suna hakim a ce mai hikima ne sai in ya tara ilmi da aiki da ilmi sannan ake ce masa haki kun gane ko na komi ya faɗa sai ka ji ya yi daidai amma in ya faɗa ya yi aiki daban to abin da cikin zuciya shi kenan ba shi yake faɗa ba sai ka ji yana ta kuma kurakurai duk mai faɗin ƙarya har abada magana shi ba ta nikewa wakila al-ilmu wa diyanatu yin ilmi da addini wal isabati fil qawli da samun daidai ga magana qultu abin nan la yajuzu al amal bil aqli duna al naqal ba ya halatta ayi aiki da hankali ba da cirowa ba illa al falasifa falasifa su dai sun ka abin nan la yajuzu ne la yajuzu al amal bil aqli duna al naqal illa al falasifa ma mai halattar da yin aiki da ilmi da hankali ba da hankali ba da cirowa ba sai ma wato falasifa masu cewa wali yana samun abin nan ga Allah sai ya faɗa masa ko kuma ya abin nan ya dibi abin da ya ko ko zauki ya ta yi wato har wai cikin zuciya shi ya shiri ya ta faɗi yin abin da ya ga dama wannan falsafa ne kun gane ko wato wanda ya yarda da wannan ya kore nubuwa wanda ya kore wanda ya yarda da wannan ya kore risala domin annabi sallallahu alaihi wasallam in an tambaye shi abinda ba saukar da wahayi ba sai ce ban sani ba ashe inda hankali na amfani da ya yi don tunda shi kowa hankali shi ya kowa zauki shi ya kowa abin nan eh, hali na kirki amma ga shi cikin abin nan suratul abin nan eh, mujadala wata ta tana tambaya shi tana cewa ga abin da miji na yi min yace to ga al'adar mu ta jahiliya ya haramta gare shi ta ce a ita ba ta yarda da wannan fatawa ba ya ce ta ba sauka min komi ba oh, oh. kun fahimta ko hmm, ashe kenan bai yiwa a yi aiki da hankali wanda duk ya da wannan falsafiyin ne eh, shi ne abin nan shi ne sufi daka ya faɗi shaidan ya kawata mai sai ya faɗi eh su shi kenan su ne wanda malamai suka ce mu rabu da su ba shi an kace karbu da su ba malamin su ba ne ba su a'a wato an ce littafan sufaye ku bar su da sufaye ku musulmi ku dibi abin da aka yi na kan qur'ani da hadisi mallan ya kamata mu muku tambaya kai hmm. mu da sufaye nan a ah, to wannan yanzu abin nan eh, sai dai bin littafan su kawai wanda ya bin littafan su ya bace tare da su babu su ba na kira littafin an ka rubuta za ka iske abin nan za ka iske headquarters na na na wata ba makka suke ba madina ba tijjaniya abin nan paris take abin nan ahmadiyya ingila paris eh ba abin nan daga fasa French kenan. Eh, in kana son yanzu ka samu littafan tijjaniya na asali yadda an ka buga sai ka kai Faransa. Eh Faransa. Eh, Paris. Paris. Eh Paris. Ba Faransa ta abin nan ta Iran ba. Yanzu ana samun asalin sa don Paris. Eh. Asalin ne. Asalin ah, wa abin nan wa an lillahi wato Allah ya ce ma da an luqman wato mun ba shi wannan mun baka wannan hikima ka gode ma Allah alama a ka bisa ga abin da ya baka bin hikimanta na hikima wa man yashkur duk wanda ya gode wa inna ma yakun nafsi yana godiya saboda kansa li'anna li'anna tawaba shukrihi lahu domin sakamakon abin nan godiyarsa zai komo gare shi akwai lahu wa man kafara duk wanda ya kafirta ya yaki godewa fa inna Allah ganiyun Allah wadatacce ne an halki daga halitta. shahamidun kuma wanda ake gode ma ne mahmudun fi sunni

wato yana bin doka yana aiki da ita kun gane ko eh lukman hmm. eh wace eh, eh wato ba wa'azi ba wato abinda an ka faɗa masa ba yi mai izini ya faɗa mu wani ba wanda an ka faɗa ma an ka yi masa ilmi ko an ka umarce shi ya faɗa ma wani shi ake ce manzon Allah ya fita daga ya wuce annabci saboda haka kowane manzo annabi ne ba kowane annabi an manzo ba kun gane ko bayan haka nan kowane musulmi wali ne wanda ya tsare cikin haddodi bai hita shine wali kamili wanda yake hita ya komo a cikin haddodi wata rana a gashi gidan jiya wata rana a ta kaga ya hita domin komi an ce ba ga iyakar da za ka yi in magana maganganu ne a banda giba banda kaza banda kaza in shaye shaye ne banda giya banda wiwi banda kaza in komi za ka yi wato kenan kana nan cikin haddodi saboda haka maganar ka abin nan hira da abin nan zama da mutane bacci da komi an yi haddodi da ya dan fita yau ne ya dawo amma eh ya yana nan musulmi ah, ka gane ko sai dai ya zama musulmi kamili ya zama wali kamili wannan sai ya zauna duk cikin haddodi nan bai ita ba eh, don haka ake cewa wato kowane abin nan wato eh, wilaya kamar imani take wato eh, imani akwai cikakke akwai wanda yake naƙisi Ah, yana yiwa abin da mumini ne kuma wannan kamar ganinmu na ido ne akwai kamiri akwai nakisi wani bai gani sai ya sa tabarau wani ko yana ganin ci yana nesa ko ba haka ba wani kuwa sa tabarau sai ya ƙara kusa ah, haka nan imani wani imanin sai yana ganin ko ina saboda ko da yaushe Allah na gaba gare shi yana kallo saboda kaga in zai ketare haram nan da nan sai ji tsoro wani kuma sai ya yi ya fita ya komo ce na tuba ka da ko eh, don haka wata yana yi wa kaga mumini yana laifi to lokacin da yake laifin nan ya manta don haka ake cewa barawo ba shi sata yana da imani haka nan mai zina ba shi zina yana da imani a lokacin nan kamar yaron shaido ne ka gani ina gani in rinci shaido ban gani wannan bai hana abin nan ba kamar makaho ba ne eh, akwai gani amma kada wani kala ciki Tsala eh? eh? fi bayan kamili lukuman ligairi ko? Wato tarbiyyar da yake wa ɗansa. Wato domin kana in kana wa mutum tarbiyya kana cika shi kenan. Kana kammala shi abin da ba ya da. Ba da bayani kamali shi nafsi bayan shi ya kammala saboda kun ga malami sai ya kammala ga kansa sannan ya kammala wani. fa inna laika an yu an yukammila awwalan fi nafsi an yakamula awwalan fi nafsi mutun ya kama ya cika ga tun farko ga kansa summa ya tani bi takamil gari ba ka nan ya shagala da cika wani ba ka iya ba ka iya wani magani alhali kai baka baka wa kanka magani ba eh, abin nan ah, dokta na kwarai sai wanda ya wa kansa magani kenan zai wa wani magani ya ayyuhar rajulul muallim nan hal la sai ka kana zatta alimi تصف الدواء لذي السقاء وذي لنا يصف به وأنت سكيم فابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهى عنه فأنت حكيم وهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التأجير don ya da kasa yanzu ka yi wa'azi ba kana ganka kana wani abu daban sai a ce ku diba wa shi ne ashe duk abin da yake wada ƙarya ne ko menene ƙarya ka wadai abin da yake ba shi a cikin zuciyarka ba shi a ƙarya ko da daidai ne eh, ko da daidai ne ka faɗa in dai baka yarda cikin zuciyarka haka yake ba wato ƙarya ne Yau warshe zan zuciya ta daidai da baki akwai aiki <laughs> eh, mu ci gaba wa iz qala luqman ka ambata lokacin da ce limni limnihi ga ɗansa, ku biyar yadda ake tarbiyyar yaya to ismuhu mushkam sunan yaron mushkam wakila an'am wa inna tarbiyatul abna'i wajibatun alal aba'i renon 'ya'ya wajibi ne akan ubanni wa tarbiyatu ghairi ahli al-insani fardu kifayati amma mutum ya dora karantar da wasu mutane farilla fardu kifaya ne in wani ya dauka ya sama masaura illa idza lam yakun hunaka murabbin in gairu sai babu wani mai mai rene sai shi dai in malami guda ne cikin gari to wa ya waje ba gare shi ya ta karantar da mutane wa ya ta'ayyanu alaihi wato sai wajibi ne kenan ba da taqdimi ahlihi al asbar fal asbar wato sai ya gabatar da yaya ne kenan saboda haka kullum malami ba ya halatta gare shi hito ga makaranta yana karantarwa sai ya karanta da yayansa da matansa wanda ya kusa sannan mai bi masa wanda ya fara zuwa sannan mai bi masa eh? wajibi ne yake yi kamar yana sallah ah, za ka samu ladar ta gida ta gida ta kauri amma ita ita afar lu'aini akan ka ka gane ko to to misal kawai ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabin kun ga annabi ma an fara cewa ya fara da dangin sa na kusa wadanda sun kai zama kusa to huwa ya izuhu wato shi luqman yace ma ɗansa alhali yana masa wa'azi ya bunayya ya kai dan dana magana mai taushi wato yana bibin sa yaro la tushrik billahi kada ka kada kowa da Allah inna shirka la zulmun azim gama wani da Allah zalunci ne wanda an mai girma ya anna tazwiyata bayna man yastahiqu al ibada domin daidaitawa ga wanda ya cancanta a bauta masa wa man la yastahiqu da wanda bai cancanta ba wad'un laha fi ghairi mahalli ka dauki ibada kenan ka azata inda ba wurin ba ni ne ne zalunci ne ko ba zalunci ba wa huwa zulmun azim zalunci ne babba awwalu tarbiyya farkon tarbiyya nahyun an anya kal murabbi murabba wato hali kada mai wanda ake wa reno shi fada fil ishraki billahi ga haduwa da Allah kun gani wato kamar yadda ake cewa abin nan discipline ko hmm. ko kuma discipline ake bin na gaba suwa ne na gaba ta kwan sai an karantar da mutum ga yadda ba zai saba ma Allah ba to sannan bayan nan ya tawo ga na gaba gare kun gane ku dalika asasu bina'i tarbiyati wannan shine asalin ginin tarbiyya sai an karantar da mutum ya san Allah shi adda komai kuma shine ke yin hukunci sannan bayan haka na fito ga mai bi kun fahimta ko gashi nan tafi wasai na insana ووصى to wasanar insana mu wa mutum wasiya wato mun umarce shi umarni mai tsanani bi walidai ga uwayensa wannan ikrar eh, fi afna'i wasiyati kuman ai abin wato Allah ya ce um, um, um, Luqman ya fara wasiya da abi Allah ko to sai aka kawo kenan aka ce an yi wa mutum wasiya da kyautatawa ga uwayensa haqqul walidaini yatabi haqqan la wannan dan ya nuna daga haƙƙin Allah sai haƙƙin abin nan mahaifa fi ga daraja fa yajibu al-muhafazatu alaihi. ba da hibzu haƙƙin Allah ta'ala saboda haka wajibi ne mutum ya tsare haƙƙin abin nan mahaifansa bayan ya tsare haƙƙin Allah ai amarna ku an yi ya birra kuma mun umarci mutum ya yi ta ya kyautata ga uwayensa ga dalili hamalat ku ummuhu wahanan ala wahani uwar shi ta ɗauke shi da rauni wahanan ala wahanan wahanan wahanan ala wahan ta yi rauni rauni akan wani rauni da ufallil hamli ta yi rauni don ɗaukaci cikin ciki wa da ufallil talak lokacin da abin nan kuma eh, lokacin da naƙuda ta zo ku diba ciwon naƙuda wa da ufallil wilada sannan haihuwa ta tawo kuma ta ƙara rauni kun ga ga dalilin kenan uwa ta ɗauke shi wato da rauni raunin ciki raunin eh, nakuda sannan eh, raunin haihuwa ku diba yadda abin nan take haihuwa wa bisaluhu sannan renonsa kuma yayansa fi amani cikin shekara biyu ta shekara biyu tana shahar da shi mama sannan bayan kanan ta yaye shi wa kunna lahu sannan mun ce masa ni, ka gode min Allah ya ce ma mutum ka gode min wali walidai ka sannan ka gode ma uwayenka ilayyal masir amma makoma zuwa gare ni take bayan haƙƙi na sai haƙƙin sai haƙƙin yaya sai haƙƙin uwaye to don haka wata kun gani wato haƙƙin uwa ya na uba don ga hadisi an ce wani ya to ya ce ma annabi wa ya cancanta da kyautata wata sai ce uwarka sannan wa sannan uwarka sannan wa sannan uwarka sannan ga na hudu yake sannan ubanka kun gane ko domin wahalar da ta yi ta fita uba kun wanda ko to a ci gaba wa in jahadaka wa in jahadaka ala ba an ce ka bi abin nan uh, uwaye ba mahaifanka ko to sannan an ka faɗi uh, abin nan haƙƙin uwa abin da yasa ya kamata ka ka fifita ta da kyautatawa to wa in ka in uwar da uban sun ka matsa ma ala an shirika bi ma laysa laka bihi ilmun bisa ga ka hada abin da baka da ilmi game da shi game da ni wato kai kahirci kai wato kenan ka bi wata doka wadda ta saba ma Allah sun yi tsaye sun ce tilas sai ka yi don haƙƙi na ya haƙƙin yana bisa ga haƙƙin wani la ta'ata li makhluqin fi ma ma'siyatil khaliq wa sahibihim ma fi dunya ma'rufun ka zauna da su cikin duniya kamar yadda an ka sani ga shari'a shine ma'rufan bil ma'rufil birr was sila kun gane ko wato kenan abin nan alherin da za ka yi da sadar da zumunta kamar yadda abin nan shari'a ta yarda komi nake yi wata shi za ka sun mai ilayya marjikun sannan makomar ku zuwa gare ni take ba wuna bi ku ma don in ba ku labari ga abin da in ma bi tawabin ko da ya saka kadin ko da aka yi zai saboda haka wato kullun bauta ma uwaye ko ku kyautata ma uwaye mu shari'a to ci gaba kuma lokacin da kake yin wannan aiki kada ka ce baba ina idon ka ne sai ka samu lada biyu kun gane kun in sun yi ma addu'a addu'a nan sai ta yi amfani to a fara magana eh nan iyaye suna kasuwa biyu akwai wanda iyayen sun musulmi da akwai wanda dama ba musulmi wanda ba musulmi ba shi ya huta yana kyautata musu abadu da haka zai ciyar da su har in zai dauke zai dauke shi da mota shi zuwa can sai kai shi ya musulunta eh? zai sauwa masa in bai musulunta ba amma ya musulunta bai halatta idan eh? eh, in ɗa musulmi uba ba musulmi ba ya ce uban ɗansa ya sau masa giya kaga shi ba haramta mai ba eh. tana cikin abincinsa saboda haka sai ya sau masa an haramta masa ya sha an haramta masa ya soma wani musulmi kuma Allah ne musulmi da ya kyauta akan wani ya taimaka ma mai banda nan ya za ka kai shi wurin ibada wa kai abin nan ya bambanci ko a ibada ba kai ba kashe wurin shi ba kuma wani abin nan nuna billahi ga su hana kan ga abin Allah yake ba eh? eh haka ne. Eh, wato abin nan matukan bai musulunta ba. To kana iya yi masa duk abin da yake ya halatta gare shi. Ka gane? wannan aiki na da nauyi a'a me an nauyin sa wato abin haka Allah yake kai amma in ya musulunta wannan ka sawo masa giya isyani ne ka gane to madalla eh ka kai shi abin nan ka kai sallah ba haka nan ba haƙƙin zuwa ga sallah shi abuwa haƙƙin Allah ba ai ka sai ka gabatar da hakkin Allah eh. ina ki dan musulmi kai ko kai abin ka ce ya ya eh. ne ya ina dan musulmi ke na musulmi ne ba dan musulmi ba hmm. ba ya halatta ka dauka ka ce baba an hana ka saboda ka na ban iya taimakon ka nan wato a kan na kwarai kwarai alaiha zai yi ba da a kai yadda yake. ne ka waɗannan abubuwa ko bi kanancin kabirin ko masani ne bi makana ga wurin so miki dare da gurgurun aikin da mutum yayi na khairi ne ko na sharri yaro na gane wannan ko bai ganewa to mu ci gaba ya bunayya ya bunayya واصبر على ما ya bune ya kai dan dana kina salata ka tsaye da sallah kamar yadda ake koya ma wa amur bil urfin bil ma'ruf sannan kai umarni da abin da an ka sani ga shari'a in ka gana ina yin wani abu kaka kyale ni yace baba ba kai kace ba in kaza ba ya kai kaza haka balle kuma dan uwanka kun gane ko kenan ma ga su mana kenan eh. masu abin nan shugabannin makarantu na abin da ya kamata tun safe maimakon a assembly a fata maganganu daban-daban to a kiran yara zuwa ga addini sun farko eh shi ya kamata amma a yi du'a ya wace a wannan kiristani ce ne ba musulunci ba kiristani ce ba su da wani abu sai sai sallar sai addu'a kawai bayan shi ni a kiristani ce bayan wannan addu'a ni a kiristani ce <laughs> <laughs> babu wani abu Eh, in ka ce abi isa a kan zan bi shi babu amma in ka ce dabi muhammad ga ayyuka na haɓa ka iya gamawa akwai bambanci ko babu wani hannun munkar sannan kuma in ka ga ana abin da baya da kyawu ka hana kada ka bari ya dana wasbir a ma asabaka sannan in wata fitina ta same ka kai hankuri bisabi al'amri wannan nahyi in ya zama wata fitina ta same ka lokacin da kake umarni ko kake hani to kai hankuri inna zalika min azmil umur wannan abu da anka ambata yana cikin manyan al'amurra ai ma'azuma ta manyan al'amurra allati yuzamu alai hali wujudi wadanda yake za a yi hankuri akan su don wajibcin su kun gane ko yara kake faɗa ma sun ka doke ka ka damu kun gane ko wa fahima min hada an fahimta ga wannan anna man lam man lam yuqaddim nafsahu bil amal la ya izu gairahu da wannan an ka fahimta wanda bai fara gabatar da kai ne ga aiki ba to bai iya gabatar da wani bai iya wani wa'azi wa anna al-amr bil ma'ruf wa nahy anil kuma an fahimta yin wa'azi da abin da an ka sani ga shari'a a yi ko ko abin da an ka hana a bari farlu kifayatin farilla kifaya ne fi kiyanil ummati tilas ne al'umma in dai ana son ta zauna musulma a yi ta wa'azi kun gane ko yana yiwa yanzu gwamnati ta ta aiki babu babu radio babu information ba sai a wace wala budda liman qama bihi min tahammul min tahammul saboda kuma wanda ya dauki wannan shi as-sana'a shi to tilas ne ya dauki hankuri wa wato hankuri ala adan nasu bisa ga wahalar cutar mutane don duk wanda ya ce sai ya aza mutane ga hanyar kwarai wato ya dauki wahala ya azama kansa tilas ne sai ya yi hankuri amma kuma tilas ne a samu mai yin wannan cikin cikin jama'a kun gane ko ka zanna duk ba ai ai eh, wato haka suke ke so Allah ya tsare mu in an zauna haka nan musiba sai ta taho Allah ya tsare mu daga kuma Allah ya shiryar da su su gane barnar da suke yi kuma su gane hikimar da a cikin wa'azi to ci gaba ثم لا بد ولا to wajen tsarkakewar baɗini kuma kamar yadda za ka yi aiki da gaɓuɓuwa kuma sai ka tsarkake eh, zuciya wa huwa qawluhu wala tusair khadaka lin-nasi kada ka karkatar da kundukukin ka ga mutane wato ka dora karkata kana mai dibin su wato kamar su ba kowa ba wala tamshi bil alim marhan sannan kada ka dora tafiya cikin ƙasa kana takama kai kai wani abu ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur allah bai son mai takama yana alfahari fakur mai alfahari alin nasu akan mutane bi nasu yana ganin kowa duk bai ba wanda ya kamashi ya zunnu anna isbaga ni'ami ad wa yana zaton wai ni'imar da anka zuba mata ta duniya min mahabbati Allah ta'ala lahu wato wai son Allah ne don haka nan wato anka sa ya kowa arziki wa zalika min jahli wannan jahilcin sa ne fa inna Allah azbaga ni'ama ad wa Allah ya zuba ni'imomin sa na duniya alal kafiri bisa kafiri al-jahili mai musu ko wa yanbaghi lil mu'min ya kamata ga mu'mini Allah ya takabbara ala ibadi kada ya girman kai ga sauran ga bayan Allah kun gane ko to ci gaba in ba da kuɗi bane a tsara Allah malami ne wanda kasance yana da girman kai duk abin nan ilimin sa bai da amfani kenan hmm. ci gaba إن أنذر الأبواب لقوم to ya ci gaba dai da tsarkake wa ɓoye. wa shi ma shi ka ka tsakaita ga tafiyarka wato kada ka yi abin nan ta wasu tawassudin fi bainar dabibi wal isra ba ka ɗora tahiya da gwaniya ba ko ba ka tahiya kamar ta mahaukata ba tsaka tsaka ta hankali wa alayka sakina kuma shi zan abin kana tafiya ga natsuwa gare kawai wa waqar da natsuwa wa galad min sautika ka rinje abin nan sautinka kada ka dora mutane magana kana tsawa ka sassauta inna ankara al-aswat la sautul hamir mahimuni mahimunin sauti sautu tukka to sautin jaki ki zan magana yana yi yana daukawa kamar jaki na argowa awwaluhu zafirun wato domin sautin jaki farko yayi kuwa wa akhiru shi sana ajra wato yana ganin kamar shi ya abin nan fahiya tuzi uznal jalisi wata irin wannan magana yana cutar wato kada ka yi abin nan tawassudin fi bainar dabibi wal ba ka tsora tahiya da gwaniya ba kuma ba ka tahiya kamar ta mahaukata ba fatazaka ta hankali wa alayka sakina kuma shi zan abin kana tafiya ga natsuwa gare ka wa ƙara da natsuwa wa galud min sautika ka rinje abin nan ka kada ka ɗora mutane magana kana tsawa ka sassauta inna ankara al-aswati la sautul hamir mahimuni mahimunin sauti tukka to sautin jaki sai magana yana yi yana daukawa kamar jaki na hargowa awwaluhu zafirun wato domin sautin jaki farko yayi kuwa wa akhiru shay'un sana ajna <laughs> wato yana ganin kamar shi ya shi abin nan fa hiya tuzi uznal jalisi wato irin wannan magana yana cutar wa alayka sakina kuma shi zan abin kana tafiya ga natsuwa gare ka wa da natsuwa wa galad min sautika ka rinje abin nan sautinka kada ka ɗora mutane magana kana tsawa ka sassauta inna ankara al-aswati la sautul khamir mahimuni mahimunin sauti tukka to sautin jaki shi zan magana yana yi yana daukawa kamar jaki na argowa awwaluhu zafirun wato domin sautin jaki farko yayi kuwa wa akhiru shay'un sana ajna <laughs> wato yana ganin kamar shi ya shi abin nan fa hiya tuzi uznal jalisi wato irin wannan magana yana cutar wato wa alayka sakina kuma shi zan abin kana tafiya ga natsuwa gare ka wal da natsuwa wa galud min sautika ka rinje abin nan sautinka kada ka wa mutane magana kana tsawa ka sassauta inna ankara al-aswati la sautul hamir mahimuni mahimunin sauti sautu tukka to sautin jaki sai zan magana yana yi yana daukawa kamar jaki na argowa hu zafirun wato domin sautin jaki farko yayi kuwa wa akhiru shay'un sana ajna wato yana ganin kamar shi ya shi abin nan fa hiya tuzi uznal jalisi wato irin wannan magana yana cutar dan abin kana tafiya ga natsuwa gari ka wa da natsuwa wa galad min sautika ka rinje abin nan sautinka kada ka dora mutane magana kana tsawa ka sassauta inna ankara al-aswati la sautul hamir mahimuni mahimunin sauti sautu tukka to sautin jaki sai zan magana yana yi yana daukawa kamar jaki na awwalu awwaluhu zafirun wato domin sautin jaki farko yayi kuwa wa akhiru shi sana ajra <laughs> wato yana ganin kamar shi ya shi abin nan fa hiya tuzi jalisi wato irin wannan magana yana cutar